Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkan da safiyar wato talata 14 ga watan janairun shekara ta 2020 suna na sarfil hashin gumel tare da multirapa faluk sanyinna da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai murtala ba mukanan labarai ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar iran ne suka fito fili karara suka yi allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin saman fasinja na ukraine akan kuskure masana na ci gaba da korafi na rashin aiwatar da dokar kare 'yancin kananan yara a najeriya shekaru goma sha bakwai bayan rattabawa dokar hannu sa'annan kuma masana suna bayyana gurbatar yanayi da cewa ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutukan kanjamau tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro baki ɗayansu. to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa ƙoƙarin da ake na koyarwa da harshen uwa an samu nasarar fassara wasu littafan kimiyya daga turanci zuwa hausa kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane ba katsina yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi bane sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma labaran duniyar ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar iran sun fito fili ƙarara suka yi allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo eh, jirgin saman fasinja na ukraine akan kuskure wasu hotunan bidiyo da dama da muryar amurka ta samu ɗaliban na jami'ar fasaha ta sharif da ke tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar ajiyar litinin inda suke ta rera take tare kuma da sauraren wasu masu jawabai suna sukan lamirin gwamnati muryar amurka ba ta tantance da sai hancin hotunan bidiyon ba a cikin ɗaya hoton bidiyon ɗaliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika suka musanya da mullas sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga ɗaliban iran fiye da dozin ɗaya da ke cikin jirgin saman na ukraine waɗanda makami ya harbo da tashin sa daga tehran zuwa kiev a ranar laraba da ta gabata tsawon kwanaki uku shugabannin iran sun kafe cewa matsalar inji ce musababin faduwar jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke cikinsa har sai ranar asabar da jami'an sojin iran suka tabbatar su ne suka harbe jirgin bisa kuskure. A shekara ta 2003 shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare 'yancin ƙananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala. To amma bayan shekaru goma sha bakwai miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matuƙar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu. masani fannin shari'a ibrahim kason ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki unfortunately in this part of the world. Poverty ya ce abin takaici ne a wannan sashe na duniya talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar kare haƙƙin yara a najeriya ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa ɗari na yara a najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala duk kuwa da haramcinsa wato da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba yaran najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwa ba gurbatar yanayi ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa da cututtukan kanjamau tarin fuka da zazzabin cizon sauro baki ɗayansu a cewar wata sabuwar ƙididdiga gurbatar yanayi na ɗaya daga cikin manyan al'amuran da ke haddasa mutuwa to amma kuma lamari ne da ba a cika baiwa kulawa ba a duniya duk kuwa da tsananin munin da yake haifarwa lamarin ya zarta shan taba sigari ko kwankwadar barasa ko ma shan miyagun kwayoyi ya mafi karfin duk wani abinci da bai bayar da lafiya ko cutuka masu yaduwa kai har ma da yaƙi rahoton ya bayyana cewa gurbatar muhalli daga ayyukan yau da kullum kamar amfani da murahu masu hayaƙi da rashin tsaftar muhalli duk suna raguwa yayin da gurbatar yanayi na zamani daga kamfanoni da ababen hawa da kuma gurbatar sinadarai suke wato da kuma gubar sinadarai suke ƙara yawaita kasashen india da china su ne suka fi yawan mutuwar jama'a da ke da alaka da gurɓacewar yanayi sannan sai nigeria da indonesia da pakistan amurka ita ce ƙasa ta bakwai a jerin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'yar takarar shugaban ƙasar amurka a jam'iyyar democrat elizabeth warren ta ce bani sanders ya yi jayayya da ita kan yiwuwar zaben mace a matsayin shugaban ƙasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018 warren ta fitar da sanarwa jiya litinin da yamma bayan da sanda ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashe faɗi maras tushe gidan talabijin na cnn ya ruwaito a jiya litinin cewa sanders ya yi furucin ne a wani taro da warin a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa a akan kudurinsu na tsayawa takarar shugaban kasa a cewar cnn warin ta faɗa wa sanders cewa za ta yi muhawara mai karfi kan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata an yi zargin sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zaɓi mace lamarin da ban haushi yadda makonni uku kafin zaben fidda gwani a ayowa kuma shekara ɗaya bayan keɓantacciyar tattaunawa ma'aikatan da ba sa ma cikin ɗakin za su yi karya kan abin da ya faru a cewar sanders a wata sanarwa da ya fitar a kan cnn ƙasar rasha ta ce an sami gagarumin ci gaba a moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a libya to sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin ɓangarorin biyu masu yaƙi da juna rasha wato da take goyon bayan khalifa kaftar a gabashin kasar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tare da haɗin gwiwar turkiya da ta yi shirin tura dakaru domin wato marawa abokan adawar kaftar baya. Murtala Faruk sanyi na ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. bayan da yunkurin fassara wasu littafan kimiyya guda uku daga turanci zuwa harshen hausa ya samu nasara yanzu haka shehunan malaman da suka gudanar da wannan aiki a jami'ar bayar ta kano tare da hukumomin jami'ar na kokarin tunkarar masu ruwa da tsaki domin ganin an shigar da littafan cikin manhajar koyarwa a makarantu daga kano ga rahoton da muhammad ibrahim kwari ya aiko mana kan wannan batu littattafan waɗanda suka hada da chemistry physics da kuma biology shehunan malamai da masu digirin da girgir da sauran ma'aikata a sashen nazarin kimiyyar harshe da fassara na jami'ar bayar kano suka haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen fassara su zuwa harshen hausa hakan dai na daga yunkurin manazarta a ɓangaren ilimi na najeriya na ƙirƙiro hanyoyin da za su sauƙaƙa sha'anin koyo da koyarwa musamman ma a fannin ilimin kimiyya fasaha da kuma kirkire-kirkire a wani mataki na bunƙasa harkokin ilimi a yankin arewacin najeriya farfesa yakubu azare da ke cikin ayarin malaman da suka ba da gudunmawa wajen wannan aiki ya ce an yi amfani da madaidaiciyar hausa a yayin fassarar ko a ingila yanzu idan ka je ingilishin da ake a scotland ya bambanta da ingilishin da ake yin a cikin ainihin tsakiyar london wannan yana da alaƙa da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne ba katsina yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi duk gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zauna suka yarda da shi cewa wannan shine tsarin da za a tafiyar da wannan harshe to harshen hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan kare-karen harsuna wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shi ne daidaitaccen tsari na amfani da harshe su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fassara an ɗora su ne akan wannan daidaitaccen tsari na harshe yanzu dai abin da ya rage shine samun amincewar hukumomin gwamnati masu kula da lamuran ilimi a najeriya domin amfani da waɗannan littattafai a makarantun da suka dace hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da farfesa nina poblak da ta shafe fiye da shekaru 40 tana koyar da harshen hausa a jami'ar warshu da ke kasar poland take jaddada aniyarta ta wallafa kamus na hausa zuwa yaren su na polish lokacin da na fara koyon harshen hausa a lokacin nan akwai dalibai daga nigeria waɗanda suka yi koyon sashi daban ga misali sashin sanin likitoci osarkun su bayyana mu irin harshen hausa yadda yake amma waɗannan dalibai suka zama malamai namu sun taimake mu wajen irin wannan Ga shi baɗi za ki ritaya menene zaki bayan kin yi ritaya akwai abubuwa da yawa da farko ina so in shirya eh, kamus na eh, poland zuwa hausa hausa zuwa poland eh, don wadanda suke fara koyon harshen nan a kasar poland su sami wannan kamus a makon jiya ne dai a nan kano aka yi taron ƙasa da ƙasa kan hanyoyin ceto ƙananan yaruka dangin chadik daga ɓacewa. waɗanda harshen hausa ya mamaye galibin yarukan dai ana amfani da su ne a yankin arewa ta gabashin najeriya zuwa ƙasashe makwabta kamar chadi da kuma jamhuriyar kamaru mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwali kafin mu ci gaba ga wannan albishir Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA e, matsayin ya zargi 'yan bayo. Masu saurare ku? Allah ya yi dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar shi. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su. Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai mikilo ne, kasuwa ciniki gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu a ya wuce gaskiya ya wuce ƙara mun sai da maki gaskiya da dari biyar muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da dari hudu kasuwa a ƙasa wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen hausa sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku zaman to kamar fitila To kuma masu raro za ku iya aiko mana sakonnin ku game da wannan rana ta hanyar email ta adireshin mana na hausa service at voanews.com ko kuma ta waya taro a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya bisifili biyu bisifili biyar tara tara hudu biyar yanzu dai gashir mana na gaba. Saka mai wuya. To jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadoma da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Eko eh, sunan shi. kuma tun da Eko sunan shi kuma ile flexible yana da alaka da wa'annan kudaden manyan kudade yanzu yau in ka dauka kamar yanzu mu kasan mu ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria ba ta ci tun da mahi yawa tattalin arzikin mu da Nigeria ne inda da gaskiya don ka diba ka ga yaudara ai shilgaban Niger ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto ya yi ai kudin na na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai e, e, wanga ciki makuran dan mi sai da makuran To jama'a wannan ba shirin yau bane wannan ɗanɗano ne na muhawarar da 'yan Allah da muke so mu fara 'yan Allah ya kai mu rana wato ranar talata mai zuwa wuce za ta tsunduma cikin cece kucin da ya barke ba a jamhuriyar Nijar kaɗai ba har ma a kasashen Afirka ta yamma da dama kan batun sabuwar takardar kuɗin nan da ake kira eco wacce su kasashen namu na afirka suke son su fara amfani da ita a madadin kuɗaɗen su na yanzu a kuma wannan muhawarar za ta duba yadda wasu suka fara nuna alamar sun kosa da zaman sojojin kasashen ƙyatare a kasashe irin su nijar ɗin to amma yau kan muna son mu kammala muhawarar da muka dan yi kwanaki muna yi ne akan jihar taraban najeriya wacce wakilinmu ibrahim abdulaziz ya shirya mana a tsakanin shugaban jam'iyyar apc ta jihar taraba din wato barista ibrahim yasudi da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa alhaji abubakar bawa wasu daga cikin batutuwan da muke son mu karasa muhawarar da su a yau sun hada da korafin da wasu suke na cewa wai kwamishinoni ma ba sa iya ganin gwamnan jihar ballantana kuma talakawa da kuma wani zargin 'yan adawa da ke cewa wai tun da shi gwamna dariya sai dare kan karagar mulki bai taba fita ya je kai wata ziyara a wata ma'aikatar gwamnati ko guda ɗaya ba cikin ma har da sakatariyar gwamnatin jihar to amma bari mu fara daga batun haɗin kai a tsakanin jam'iyyun siyasa na wannan jiha ɗin domin amfanin jihar taraba batun da shi ibrahim ya fara su bakin nasa wai me zai hana idan an kafa gwamnati tunda jiha ake a zo a tafi tare me yasa ku yan adawa ba ku sallamawa ba ma sallamawa saboda aƙidojinsu ba masu kyau ba ne suna kawai handame kuɗaɗen da eh, suke shigo taraba ba sa wani aiki ah, ina son baka misali yau idan ka je bali asibitin bali da a, duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in ban da kadangaru da beraye babu abin da za ka samu idan suka gayyace mu ba za mu ansa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin taraba in ban da almundahana ba abin da suke mu muna da ki ah, eh, eh, ah, ah, <laughs> suna da shi suna da shi dalilin da yasa suna da shi shine dalilin da yasa yan taraba ba su zabe su ba ka fahimce ne me kake nufi kenan abin da nake nufi ai yan taraba ne suka zabe wanda suke so ai su yan taraba ba dabbobi bane yan taraba mutane ne masu hankali sun duba ga a ga b wanne ne ya kamata su zaɓa kowanne ne sun sa manifestos nasu sun san su waye a apc sun san su waye a pdp suka zaɓi pdp don haka yanzu kaji kaji ai su problem ɗin ba maganan kiransu ba ne mutumin da ya ce shi baya son ka shi ba wai maganan zai zo ku haɗu ku yi aiki ba shi baya son ka ne kawai to idan ma halin sai ya bada dalili menene kayi yanzu yana magana asibitin bali idan gwamnati tana aiki shi ya daɗe yana ma'aikacin gwamnati idan gwamnati tana aiki a rana ɗaya gwamnati za ta gama wa mutane duk ayyukansu yanzu a program a program ka ji a program a program namu yanzu ka je asibitin bukari standard ka je asibitin gembu standard ka je asibitin bambur standard ka je mana baka sani ba don baka je ba <laughs> idan ka je baka je ba eh, to baka sani ba ne idan ya kacin ya kacin ka tashi abuja ka zo jalingo ka koma abuja ba ka san abin da ukari take ciki ba ba ka san abin da bambur take ciki ba ba ka san abin da gembu take ciki ba ba su ya kamata ce an kashe su muna godiya um, jama'a kun je da aka fafata wani abun burgewa da yau zan fi sakwai masu <laughs> sauraro dukkanin su yanki ɗaya ne kuma dai aka ce siyasa ba da gaba ba wato a nuna wa jama'a kan cewa bambancin siyasa bai sa rabu yau el sudi ga abubakar bawa dukkanin ku yan karamar hukumar nan ta sardauna ne yau da an tambaye ka ne mu cire rigan jam'iyya mu dawo yan gida yan taraba ya za a ce da jihar taraba gaba yadda za a ciyar da taraba gaba eh, banda batun jam'iyya banda batun jam'iyya shine a sanya wato kishi a zuciya a yi gaskiya a yi adalci wato irin abin da ake yi yau an kashe a wato eh, taraba akwai abin da suke cewa curfew har yau in ka kai karfe goma sha biyu in dai da kafa kake sai a hana ka duk mai dole mu cire bambance bambancen da ke tsakaninmu dole ne mu cire son zuciya saboda misali akwai wasu ayyuka kaman ah, greenhouse da ah, aka yi a ah, wanda mun koma siyasa mun ce yau mun cire gan siyasa a yanzu ni da ke mun cire da shi kansa mm. ya za a yi karaban ta ci gaba Shi ne abin da ce ma mu tsaye da gaskiya mu rike amanan jama'a da suka zaɓe mu sa'an nan mu tabbatar da cewar duk abin da za mu yi babu son zuciya alhaji ka bawa kai dan karaba kuma gashi dukkaninku yan yanki ɗane kuma kamar yadda na faɗa mun cire rigan bambancin siyasa ko bangaranci ya za a ce da jihar ku ta taraba gaba ni dai a sani na taraba na cin gaba a sani na a yanzu a tafiyan da muke yi taraba na cin gaba inda suna so ko ah. inda kuma mu eh, ce eh, kowa mu ce kowa ya zo ya ba da haɗin kai ya ba gwamnati goyon baya idan dukkanmu mun haɗa kai mun ba gwamnati goyon baya idan inda gwamnati aka gani ba ta tafiya daidai dukkanmu yan taraba ne ka zo ka ba da shawara ta bari maka tambaya ta kashe yau a ce alhaji abaka bawa ga ka daki an haɗa ka da dukkanin jami'an adawa na taraba da ma na pdp da jam'iyyar ka san su an ce ka cire rigan nan ka faɗa musu wani sako na wanda zai kawo ci gaba ta me za ka ce musu sako na nan shine ina roƙon duk yan taraba mu cire bambance-bambance na addini da na ƙiyayya da na kabilanci mu haɗa kanmu guri ɗaya mu baiwa gwamnati goyon baya da na state da na tarayya mu nemi abin da zai kawo mana cin gaba mu ringa ba shugabannin shawara kuma mu yi masu addu'a. yan sirke ma zama yau a ce ga ka an ɗaki ya haɗa ko ga haga darius ga duk waɗanda kusoshin jam'iyyar nan da take mulki ta pdp waɗanda da kuna tare kafin ka wacce jam'iyyar duk kuna ciki aka ce to yau muna son ka ba shawara amma na ce mu mu cire rigar jam'iyya kai ma ka cire me zaka ce musu zan ce musu mu haɗa kai mu tabbatar da cewar mun ciyar da jihar taraba gaba amma ina baka tabbacin wannan gwamnatin ba ta ji saboda duk abubuwan da kake faɗa wallahi na rubuta a rubuce ina da hujja zan iya baka duk shawarar da ya kamata a rubuce nake rubutawa na ba ma Darius to kwamishinan ma bai da ikon ganinsa sa ballantana special advisor sai kai kwana biyar komishinoni oh, na baya ba sa iya ganin Darius wani irin gwamnati ne kai kaɗai kullum kana gida bai taba zuwa kowace eh, ma'aikata a jihar taraba ba idan ya taba zuwa bunnan state secretariat ga advisor ɗansa akan harkokin siyasa ya faɗa mana to bai san kowa ba <laughs> baya jin shawaran kowa sai gaban kansa yake yi yana ta azabtar da 'yan karatu. To muna godiya to wannan a ka ne <laughs> kuma kowa da nashi ra'ayi. To yanzu gwani man sha'awa shi nan da an zan tattauna. Yau El su daga ka shirin na tsakar mai wuya me za ka ce kan wannan shirin? A ilimi wato shiri ne mai ilmantar da talakawa ilimi wato shiri ne mai ba ma kowa 'yanci ya yi magana a kan abin da ya ga ya dace ya yi magana tsakaninsa da Allah ko kuma ta siyasa. Um, Alhaji Abubakar yau ga ka cikin shirin tsaka mai wuya. Mm, me za ka ci kan wannan shirin? To na gode muku dai da wannan shiri domin a gaskiya wannan shiri yana taimakawa yawancin mutane wanda ba su iya zuwa wurin ko hukuma ko wani wuri ba wannan shiri na taimakawa kwarai da gaske kuma muna gode muku da wannan shiri shin idan yau ya adawa sun ce su zo za ku yafe musu ku zo ku tafi kowa da ai dama mu ba mu taba cewa ba mu yafe wa kowa ba tun da muke kullum mun yafe ma kowa ya zo kun yafe musu ko kullum kun yafe musu ta yaya za mu yafe masu suna azabtar da 'yan taraba babu yadda za mu yi mu yafe masu sun gyara tafiyarsu ta muna godiya to jan kuma in Allah ya ba mu uh, ikon karbe mulkin a kotun koli eh. to za su ɗanɗanawa a yara <laughs> to muna godiya to jama'a kun da aka fafata tsakanin shugaban jami'an ta apc a jihar taraba honorable barista ibrahim sudi da kuma shi kansa hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa yanzu kan a madadin kowa da kowa da shi kansa jagoran shirin ali mustapha sokoto ibrahim abdulaziz ke fatan mu zama lafiya. To a gaishe ku malamai. To kuma yadda muka ce wannan shine karshen wannan muhala ta kan jihar Taraba. Idan Allah ya kama rana ta yau Nijar muka dosa. Kamar yadda shugaban kasa Alhaji isu Muhammad ya wadi waɗannan mutane da suke ko suke aikin 'yan ta'adda tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata waɗannan mutane a kuri wannan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Nijar suke taimaka ma sojawan Nijar a kore su su wani salo ne wanda suke so wanda 'yan ta'adda su su mamaye kasashenmu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne ake mun gane su sosai haka ne to muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawara din yanzu ne bari mu yi godiya da kuma ban kwana ga su bakin namu na taraba wato barista ibrahim yasudi da kuma alhaji abubakar ba da kuma shi kansa wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya haɗa hancin su mana hira da su a madadin surika ali mustapha sakwata ne a washington mun baku lafiya to da har yanzu da yana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu a goma ke cewa karfe biyu wato wagon yanzu yana cewa karfe goma sha biyu da minti ashirin da shida na asuba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. filu ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar iran sun fito fili ƙarara suka yi allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin fasinja na ukraine akan kuskure a wasu hotunan bidiyo da dama da muryar amurka ta samu ɗaliban na fasaha wato jami'ar fasaha ta sharif da ke tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili cikin jami'ar ajiya litinin inda suke tare da take tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna kuma su lamirin gwamnati to sai dai muryar amurka ba ta tantance da sahihancin hotunan bidiyon ba. ana ci gaba da korafi akan rashin aiwatar da dokar kare 'yancin kananan yara a najeriya shekaru goma sha bakwai bayan rattaba wa dokar hannu a shekara ta uku ne shugaban kasar najeriya a wannan lokacin olusegun obasanjo ya rattaba hannu ga dokar ta kare 'yancin kananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala da ma bayan shekaru goma sha bakwai miliyoyin yara a najeriya suna aiki mai matukar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu a cewar wasu masu fashin baki akan lamuran yau da kullum. 'yar takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat elizabeth warren ta ce bani sanders ya yi jayayya da ita akan yiwuwar zaben mace a matsayin shugabar kasa a lokacin da suka gana a shekara ta 2018 warren ta fitar da sanarwa a jiya litinin da yamma bayan da sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashi faɗi maras tushe gidan talabijin na cnn ya ruwaito a jiya litinin cewa sanders ya yi furucin ne a wani taro da warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan kudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. a cewar cnn warin ta faɗa wa sanders cewa za ta yi muhawara mai karfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata an yi zargin sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin wato za a zaɓi mace tuma da la'agai sheka masu rado kafin mi sallama muna taya wato ango tahir abdullahi kumal da salman umar barau dan batta muna daurin aurensu da za a yi ranar juma'a nan mai zuwa da misalin karfe biyu na yamma a masallacin sheikh ahmadu tijjani da ke kofar mata a birnin kano haka kuma muna taya iyayen ango sanato abdullahi gumel da maniru uba gumel wato uban gayya murna allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗayi ba masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri da za mu kawo muku. Kada a manta kamar kullum za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da ta gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimi sai kuma baba ya koma kiri da ya saita mana kyamara nisar fila hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.